Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 19 ga watan Yuni na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya yi wata tafiya da ba kasafai aka saba gani ba a wajen birnin kiev domin ziyartar birnin mykolav da yaƙi ya lalata a kudancin ƙasar yayin da ake cigaba da gwamza kazaman fada a gabashin yankin danvers ana gwamza kazaman fada a ƙauyukan da ke kusa da gabashin birnin saviodonex a cewar hukumomin ukraine sojojin rasashin shafi makonni suna yunkurin karɓe ikon birnin saviodonex Sahi Haide, gwamnan yankin gabashin Luhansk, ya faɗi ta kafar sadarwa ta Telegram cewa yanzu mafi munin faɗace-faɗace suna kusa da Saviodonex, Rasha bata karɓe ikon birnin baki ɗaya ba. Ya ci gaba da cewa a ƙauyukan da ke kusa ana gumar zuwa matuƙar wahala a Zolet. Suna ƙoƙarin kutsawa ciki amma sun kasa. Masu kare mu suna yaƙan 'yan Rasha ta ko'ina. Haide ya kuma bayar da rahoton cewa sojojin kasar rasha na ci gaba da lugudan wuta a lischank wani birni da ke kan wani kogi daga saviodonex wanda har yanzu ke hannun 'yan ukraine a ɗaya ɓangaren kuma shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya ce rukunin ƙasashe bakwai masu jagorantar demokaradiyya za su fito ƙarara a taron su na gaba cewa ukraine za ta iya saran samun tallafi da take bukata muddin hakan ya dace a wata hirar kamfanin dillancin labaran dpa na jamus da aka buga jiya asabar scholz ya ce yana son yin amfani da taron mako mai zuwa da takwarorinsa na ji sabin a ƙawon elmau na varavia domin tattauna makomar ukraine ta dogon lokaci ya ce za su ci gaba da tallafa wa ukraine muddin ya dace ya ce suna son tabbatar da cewa abin da shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya hango bai yi aiki ba Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar ne aka gudanar da zaben gwamna a jihar Ekiti, inda sakamakon zaben da hukumar zaɓe ta Najeriya INEC ta fitar ya nuna jam'iyyar APC ta samu nasara a ƙananan hukumomi sha uku cikin sha hudu. Wakilin mu Hassan Umar Tambuwal ya zanta da wasu da suka shaida kidayar ƙuri'un zaben. Why? wata agent ta ce zaben ya tafi daidai. This was very peaceful. APC party agent. Gallo Sani SDP to ya kaji da sakamakon wannan zaɓe. Alhamdulillah na yi hafi da wannan zaben ba da mu alhamdulillah. Zaben ya gamsar da kai? Ya gamsar da ni sosai tun da dai an yi shi an gama lafiya. To sakamakon zaben fa? Sakamakon zaɓe alhamdulillah. Ni mai suna Shagari Binnin Tudu wallahi zaɓen da aka yi ni na yi farin kuma na ji daɗi an yi lafiya an gama lafiya. A gaida da Hassan Umar Tambuwal. jiya asabar ne afirka ta kudu ta yaba da amincewar kungiyar cinikayya ta duniya wto na baiwa kasashe masu tasowa dama fara samar da allurar rigakafin coronavirus bayan fama da annobar na kusan shekaru biyu mun duba yarjejeniya kuma yarjejeniya ce mai karfi in ji ministan kasuwanci ibrahim patel wanda tare da inda da kungiyoyi masu zaman kansu suka yi ta kira da aka wadda haƙƙin mallaka kan samar da magungunan tunkarar coronavirus. Ƙungiyar kasuwanci ta duniya WTO ta ba da sanarwar sassauta takunkumin hana mallakar fasaha kan allurar rigakafin a wani mataki na samar da daidaiton damar yin amfani da fasaha alluran. Amma da yawa daga cikin masu lura da al'amarin yau da kullum sun soki lamirin takaitaccen lokaci da iyaka da aka saka. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a muku maraba da shigowa zauren VOA. Inda za mu tattauna batun haɗin kan Najeriya gabanin zaɓen shekara 2023 tare da duba da yadda al'umma ke zamantakewa. Yau, shirin zai tashi ne a inda na yi wa Sheikh Muhammad Nurain Ashafa wata tambaya da ta jibanci dangantakar da ke tsakanin Ubangiji da bawansa. Ku biyo ni. a daidai lokacin da reverend james muvelwiye yake ba da amsar tambayar da na yi masa sai muka samu wakilin izalatul bid'a wai kamatu sunna sheikh tajuddin muhammad ya shigo barkanka da zuwa sheikh muna maraba da kai wa alaikum assalam rahmatullahi barakatuhu to sheikh nurai ne wai shin menene dangantakar ubangiji da bawansa da kuma dokokin tafiyar da mulkin jama'a a musulunci saboda akwai abubuwa da suka faru kamar yadda nasiru ya faɗi ya kawo misalin abin da ya faru a sokoto da ɗaliba ya kawo misalin abin da ya faru a nan daidai daga goyon mace a bayan mashin har ya sa aka kona shaguna fiye da talatin aka yi ma kashe mutum biyar suka rasa ransu bayan ita wadda ta faɗi a babur menene shin dangantakar ubangiji da bawansa da kuma dokokin bin mulkin jama'a to alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi tabi'in tabi'in wa bilisani ila yawmiddin wa wannan muhimmin al'amari ne tambayan da kika yi akai wani sirri ke tsakanin bawa da ubangijinsa Allah ya halicci mutum bayan ya halicci dukkan halitta gabaki daya kuma ya karrama dan adam karramawa da ya mashi mutumin da ya halitta yana cikin duk abubuwan da yake da shi ga baki da da Allah ke so a duniya yake kishi babu kaman mutumin da ya halitta shi duk abin da ko zaka yi daraja a gaban Allah sai Allah ya kange shi a jikin kyautata ma dan adam duk wani abin daraja mu dubi girman da Allah ya ba Ka'aba da abin da ke cikinta amma ran mumini guda ɗaya ya fita daraja Ka'aba ga ta nan baki da ɗakin Allah ne kowane shekara sai mun je amma ran mumini guda daya ya fita daraja bai tsaya nan ba kuma Allah ya karantar da mu akan cewa in kana da ibada aikin hajji ce manzo sallallahu alaihi wasallam da yake karisawa a karshe a takaice da yace in gaya maku abin da ya fi azumi ya fi zakka ya fi na filfilin sallah daraja in gaya maku shi ya fi shi lada su ce shine sada zumunci tsakanin mutane kyautata mutane komin addini su kyautatawa tsakaninka da mutane wannan ya nuna mana a takaice a matsayinka na mutum darajar da ɗan adam ke da shi gaban ubangijin shi saboda haka abin da muka yi asara a duniya yau in muka duba daga daga college of education can 1987 zuwa college of education shehu shagari college of education sokoto tsakanin college of education nan guda biyu magana ne fa na kishin allah bayan allah ne suna kishin ubangijinsu wajen kishin ubangijinsu kuwa aka taba abin da ya shafi ubangijinsu can wajen Reverend Bako a lokacin ya yi magana magana ya tifke tsakanin shi da ɗalibai sakamakon haka fa aka shiga kashe-kashe wansu suka shigo ciki ɗalibai suke abinsu na ɗalibai tsakanin ɗalibai da ɗalibai amma mai biyo baya tun daga wannan lokaci abu ya dinga barkewa aka gama kafancin aka zo kasuwan magani aka goma aka je tafawa balewa aka koma tafawa balewa aka dawo zangon kataf a gama zangon kataf aka koma jos september 7 2001 tun daga nan september 7 2001 har wannan rana mai kanai na yau shekara ashirin da ɗaya kenan jos ba ta samu lafiya ba sai dai ya sauki a nan musamman kamar inda muka aiki da wasu kuma suka aiki ya kuma ɓare a can wurin ana ɗinkewa a nan tana ɓarewa a can me ya kawo haka haka zalika ɗalibai ne kuma a sokoto college of education me yasa ya baiwar allah nan ta yi maganan da ta yi wani irin tarbiyya take da shi me yasa yaran da suka je neman fansa wani irin tarbiyya suke da shi sai maka maganan ba na yaran nan ba ne magana ne na suwa na irin tarbiyyan da mu tarbiyya ta gurɓace na farko iyaye sun ci amana 'ya'yansu iyayenmu mafi yawan iyaye a najeriya yau sun ci amanan 'ya'yan da suka haifa saboda tarbiyyan da ya kamata su basu ai kallo ma in iyaye suka kalli lokacin da muke yara duk wanda aka haifa daga 1950 zuwa 1980 shekara 70 din nan tsakiya din nan koko 60 zan ce din tsakiyar nan za mu ga cewa dukkan su tarbiyyar da aka basu kallo da ido kawai ya ishe ka magana kallo kawai za maka iyaye za su maka da ido ka san me yake ciki in ka ga gwan babanka na zuwa baba ke zuwa in ka ga abokan yayyinka na zuwa yayyinka suke zuwa za ka karbi kaya a hannunsu ka in an baka goro dan an aike ka ba kai saka karba ba dan ka je ce ina ka samo kuɗin wannan tarbiyyar da aka yi kenan to ina muka rasa ta a Najeriya ta yau zama tarbiyyar da muke ma 'ya'yanmu mun gurɓace akan tarbiyya na biyu eh, shugabannin siyasa sun ci amanan bayan Allah da suka ba su amana magana ke ce tsakanin Allah da mutane mulki amana ne mulki a musulunci mulki amana ne kuma ya ɗauka ya ba mutane su riƙe hannunsu wanda kuma aka ba amana mutuna da kisa na anna na sayyidina umar sayyidina umar a matsayin shi na shugaba da aka ba shi amana sai taguwa ta bace taguwan wani ta bace sayyidina umar a matsayin sa na amirul mu'minin ya dinga neman taguwan na ya shiga yana neman taguwa da ta bace raƙumi kenan ya shiga neman raƙumin nan ya damu ya wahala neman raƙumi da ya ga raƙumin a ƙarshe ta wahala ta ta gayyara ya zo ya ije ta yana zuba mata ruwa a jiki yana zuba mata ruwa a jikinta don ta huce ta huce ya bata abinci sai yana cewa ina tsoro ne sai wani ce mace a ah, taguwa kawai ya sahabi ya amiru muminin ya kada mu ya ce a'a damuwa na gobe ni ne amirul muminin amanan wa'annan bayan Allah da dabbobi na hannuna ina tsoron gobe kiyama kada Allah ya tsaya ce Umar me kake kallo amanan da muka ba mu dabban nan har ta fita hannunka ta tagayyar ta shiga wannan hali in ko kan dabba kawai amirul muminin shugaban mu kenan sai mu duba shugabanninmu a yau damuwansu damuwan talakawan ƙasa ne ko ko damuwan alfanun da za su samu a sakamakon mun ba su amana ma hannunsu sai kasance abin da ya faru shugabanni sai suka koma suna shan jinin talakawa ina ce ana shan jini mafi yawa abin da nike nufi ana ingiza talaka kashe talaka dan uwan ana sa guba a cikin kogon zuciyarsa siyasan annamimanci siyasan asabiyanci siyasan tasubanci siyasan cin fuska da cin mutunci siyasan ingiza kantu gona misali mafi yawan 'yan siyasan mu 'ya'yansu na kasan waje suna karatu amma makarantu mu a nan fa ta gurɓace ta lalace babu shakka wasu sun yi kokari a cikinsu amma ba duka za a ce ba amma mafi yawa ina yan suke karatu me yasa ba su karatu da suka karatu ba inda su ma suka karatu ai su a nan gida suka karatu dukansu mafi yawansu wannan shine abu na biyu bayan 'yan siyasan da suka ce amanan mu suna zuwa siyasan kabilanci siyasan addini bayan 'yan sun je sun haɗu a nan abuja mahaɗan nasu ba aka manta da john da yakubu tare suke da abel da abdullahi tare suke tafi 'ya'yan hajiya da grace da margaret da magajiya tare suke mu'amala suke din club ɗinsu daban party ɗinsu daban wurin zuwansu daban wurin liyafansu daban wurin bukinsu daban in ma makarantar suna karatu irin makarantar da suke sa 'ya'yansu daban yake da na talaka amma in sun dawo ƙauye sai a ce kun san wancan jebel din nan ba dan uwanka bane kun san wancan sunan shi usman uh, my name is ebel me kuna no vote for ramo sai a sa wannan guba tsakanin mutane a fallasa su a ƙarshe yadda su haka suka ci amana mu sai siyasa ya koma ta naira a ƙarshe sai siyasa malamai mafi yawan malamai kamar da pastor ya ce malamai na zamanin yau mafi yawansu suna halarta haram su kuma haramta halal zagin manzo ba abin wasa bane a duk duniya gabaki daya traceable fellow ne ake kiran shi zagin manzo a wajen makamancin amanan kasa ne duk kasashen duniya gabaki da duk wanda ya ci amanan kasa hukuncin shi kisa ne ko ɗaurin rai da rai duk kasashen duniya gabaki baki ɗaya kashe casa'in cikin ɗari in ba kashe shi ba ɗaurin rai da rai ne mafi ya ni ban sani ban akwai wanda zai faɗi guda ɗaya a ce wanda in ka ci amanan ka za a baka burodi da kwai da na madara a ce ka sha to a musulunci kuwa zagin manzo is equivalent yana daidai da cin amanan kasa ne to kuma ana faɗan nan ba yau ake faɗan nan ba 1987 an yi kuskure an faɗa 1992 an yi kuskure an faɗa an zo jos an zo juma'a an sake an faɗa su wa suke ingiza yaran mu suka ki ba su hakkin gaskiyarsu ga abin da ya kamata a yi malamai sun ce amanan mu amma alhamdulillah maka zo zamu mu yi magana akan wannan saukin da aka samu za mu ji wane ne nauyin hukunci ya rataya a kansa misali idan irin waɗannan sun faru mutum ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zagi annabawan allah baki ɗayansu menene hukuncinsa a daidai lokacin da sheikh nuraini ashafa ke jawabi muka samu bakoncin sayyadi alkasim yahaya ya wuri sakataren ansarul din a tijjaniya muna maka maraba da zuwa a ah, sakatare sannu to madalla to Barin zo ga ki Hajiya Mariya Ibrahim Baba ke 'yar gwagwarmaya ce mai kokarin kare haƙƙin musamman mata da ake ganin su ne masu tarbiyya a gida kafin mazaje sai an fara tambayar mace tunda miji sai ya bar gida ya batta da 'ya'ya walau tana aiki ba ta yi rayuwar yaran nan da kyautata musu yara ta yi a wuyanta yaya ake hura wutar rigimar addini laifin yana kan malaman addinin ne ko kuma a'a 'yan siyasa ne da suka zo suka farraka tsakaninmu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To, wato al'amarin yana da fuska uku. Ba a ginin gida daga roof daga rufi, dole sai daga foundation. Kuma kowane mahaluki a duniya bai faɗo daga kan bishiya ba, ya faɗo ne ta hanyar uwa da uba. An yi aure na sunna za a haife shi. To, Allah ya ɗora nauyi akan wa'annan iyayen su yi wannan yaron tarbiyyan da zai kasance mutumin kirki to inda aka samu akasi shi mai gida yana ganin mafi yawancin masu gida maza suna ganin cewa inda suka ba da cefane kuɗin makaranta waye na gida an gama shi ya gama nasa ita kuma matar gida ita ta zauna gida ta wannan yara tarbiya kuma gaskiya fi lahi aka yi haka an yi tuya manta da albasa tunda dai a musulunci da kuma addini na christians ai dole kai mai gida kai ne shugaban gidan nan duk wanda yake karkashi a cikin gidan nan hakkin na kanka kuma kai Allah zai tambaya ke kuma mata da kike deputy dinsa shi wasu suna tsaya su yi mazan amma akasari ba sa yi to sai mu dawo kan ita mace da shi ita ce deputy ita kuma matan yanzu an samu mishkila kaga a da matan mai na suke zuwa suna gida duk wanda ya zama profesa dokta wane ne a duniya yanzu duka wa karantar da su uwarsu kuma akasari wa'annan uwayen wallahi ko firamare ba su yi ba abin da suka samu shine tarbiyya wanda nasu iyayen suka yi musu a gida to sai aka wayi gari irin wa'annan matan na yanzu ta je ta yi boko ta yi karatu ta yi digiri ta yi masters ta yi waye ta yi wa tana ganin shine rayuwarta me a gabanta yanzu tara abin duniya ƴaƴan da Allah ya bata ta kula da su ta sai ta kawo mai reno mai reno ma haja madina da Allah mai reno nake nema ki ga wani a ofis aje a kawo yarinya daga wani ƙauye gida ke uwa da ya kamata ki assasa tarbiyyan ƴaƴanki kin sake su akan direba mai gadi mai wanki ya dogara ga kuɗinki in kina da kuɗi da yawa ma'aikata sai su kai goma a gida yaran nan sai suna karkashin su kuma yaro zai tashi tun da aka haife shi kan shekara ashirin ya shiga hannayen mutane da wata za ta kwan bakwai mata bar gidan wata shekara daya so haka ake canza sai da ake canza riga dan Allah dan annabi bayan Allah ya za a yi yaro ko yarinya ta tashi a hannun baki wanda ba a san rayuwansu ba a san bayansu ba su tashi a hannun irin wannan ya mutum yaro zai zama mutum ba zai yiwu ba to wannan gaskiya an ba mun gyara ba mun dinga ganin bala'i na iri-iri dole a koma mace ta zauna a gida ta duba 'ya'yanta kuma aka akasarin matan nan iyaye mazan za su iya rike su za su iya ba su abinci da bukatun da suke da bukata na rayuwa daidai gwagwado amma saboda haɗama da san tara abu duniya sai su bar abin da Allah ya ba su da su ne za su gina al'umma sai a su su lalace su taɓarɓare yanzu gashi kuna ganin da mu da muka yi makaranta mun yi wani lesson teacher ba mu yi ba kuma ƴaƴan mu koya musu lesson teacher ba mu da muka dan yi secondary muka zo mu muke koya ƴaƴan mu karatu to amma yanzu duk gidan da ka je ɗaya ɗaya ne babu akwai lesson teacher lesson teacher ne me suke wa ƴaƴan da yawa su suke bata su a gida mai gida baya ne ya tafi da ma ke ko matar gida ke ma kin fice lesson teacher ya zo shi kadai gida ba kowa kowa yana can yana harkarsa ya sa yarinya ko mace ko namiji ya bata ta a gida kuma a cikin gidanki to ya Allah zai kyale mu saboda haka wannan masifa ce wanda in ba mu gyara ba ba zai yiwu ba Allah ya ce tashin taimake ka to ni ina ganin dole ne a koma a sake lale mata ku ɗoki abin da Allah ya ɗora muku kuma zai tambaye ku ya ba ku amanan kula da 'ya'yanku ku tsaya yanzu gashi gashi me ba a yi ne wai shaye shaye irin wa'annan yaran suka taso ke uwa ba nan uba baya nan abokanai shi kenan ai ga wani mai siyasa can ya kira mu ko malam haka za a fita a tafi a je a yi ta kwaya ne in ma ba su da kuɗi kyankyaso um, toad Kwaɗo, kwado kashin kadangaru shadda yaro zai je ya tsuguna ya sa hancinsa a shadda ya shaƙa sai idonsa ya jazur kenan sai fita baya ji baya gani kansa ya zare saboda haka fi lahi mu koma drawing board al'umma ba sa ginuwa by themselves dole sai an gyara gida kowa a gida ya fito in ba mu yi wannan gyara ba muna tuya ne muna barin albasa. Da wannan gargaɗi da Hajiya Mariya Ibrahim Baba ta yi na cewa sai an fara gina al'umma daga gida za mu jalin zamin shirin a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da abokanan aiki na da suka taya ni shirin ya zo gare ku. Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barka mu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. To ga wani malami kuma shi ma yanzu haka duk da dai ana ruwa kamar da bakin kwarya muke wannan hira yanzu haka. Ah, malam ko za ka ga dan matso haka kada ruwa ya ji kaka. Ko za ka gabatar da kanka? Eh suna na Saminu Salisu. Malam Zabiu kai mutumin wani gari ne? Ni mutumin Faskare ne. a katsina tsari jihar katsina nan eh, local gamba to yanzu naga kaman kai sai kana sana'a sai da ruwa ne haka fiyo wata ko eh. ah, to yanzu wannan fiyo wata malam nawa ake sai da fiyo wata naira 20 a yanzu wani kwaya daya ko ledar gaba daya daya ana sai da gaba daya a 200 amma shekarun bayan ni na san cewa kamar ana sai da wannan abu naira goma ne ya aka yi ta yi shingoran zabiya ne rayuwa ne kuma bai lokaci ya canza shi ya kawo haka yanzu malam ka kwashe kamar shekaru nawa a wannan gari na abuja gaskiya na tun 2002 da ke zuwa nan 2002 kwarai kuwa kusan shekarun kafa yanzu ashirin kenan a garin ina zuwa yana dawo a yanzu gida yana dawo ne zuwa lokaci zuwa lokaci haka to tun da kake zuwa a cikin waɗannan shekaru ashirin dama wannan sana'a ta sai da ruwa kake yi gaskiya kamin wannan na fara sai da rake a nan garki Eh, a shekarun baya din kani da kuma wannan ok kamar kai shekara nawa kana sana'ar rake din na shekara uku yanzu kenan dai da yanzu ka koma wannan sai da ruwa kenan likafa ta ci gaba to ka san komai na rayuwa haka yake bara baya kasancewa amma su samu ne samu wadda ta wannan gaskiya insha Allah wanda ya fi wannan din zai zo insha Allah eh, to malam kaman zaman rayuwa irin ta wannan birni na Abuja zama ne mai wahalan gaske ah, eh, za ga kaman matsalar gurin zama da abinci kaman a ina kake da zama ne ina nan gaki a nan transformer garki transformer a nan eh. kake da zama eh. to kana ka kama haya ne kana zaune ne a gidan haya ne ko ko yaya eh, mun kama daki da yanzu ku nawa mu biyar ku biyar da kuka kama kowa yana hada ana hada ba kamar kuna biya a wata ne ko shekara duk wata zama ba dubu goma haka kowa zai biya naira dubu biyu kenan a watan ba amma malam yanzu wannan sana'a da kake yi ta ruwa mm. kana samun kamar nawa a rana gaskiya alhamdulillah da wakin gwargwado ana samu dubu biyu ɗaya da ɗari biyar naira dubu amma ina lokacin zafi ne ana iya fi haka yanzu lokacin damuna ne kana samun dubu ɗaya wata ran ba ka samun dubu ɗaya da ma a nan da damuna da ake cikin yanzu To malamin yana da iyali kuwa? Gaskiya da iyali, suna da mata ɗaya da yaya biyu. ayan ka biyu, mata ɗaya ya biyu. Ya yi. A masha Allah Allah ya raya amina Amin To ka ah, suna su ma nan a ah, garin Abuja ne tare da kai? Suna faskari local government. Wacan Katsina, eh. jihar Katsina. Eh. To kana ɗaukan kaman wani tsawon lokaci kamun ka je can ganin gida? Yana wata biyu, wata uku haka. Sai na koma. kana wata biyu wata uku eh. kamun muka je ganin gida kwarai kuwa to malam yaya maganar eh, karatu fa karatu an koi karatu an yi karatu boko na yi karatu bokon da islamiyya ba ni ban taba ba gaskiya domin ma ina a sakandiri na karatu da tsaya na kai aji biyar ka kai aji biyar na babban sakandare eh, nan karatu na tsaya mu wallahi eh, to amma menene dalilin da yasa malam ka dakatar da karatu wallahi eh, yanayi na rayuwa ne yanzu haka ina son inda samu tallafin ma zan koma cikin bar karatu to yadda yanzu na ga abubuwan suna tafiya idan Allah ya kawo maka wadata kenan kana sa ran gobe zaka sake koma makaranta ka ci gaba sosai kuwa sosai wallahi ina ina farin ciki ko ko gobe ma samu dama Allah zai koma domin ilimi shine shi da zaman duniya kuma haka ba to amma shekarun da ba shekarun baya baka fahimci wannan karin magana da ake faɗa ba wanda yanzu kai wallahi na fahimta saboda ne rayuwa ne kawai don a lokacin muna cin karatu ne sai lokacin wanda abu ya faru na wanda kashe kashe da ake a halin yanzu wallahi to nan malam to mun gode kwarai Allah ya taimaka nagode nagode Allah ya saka alai Allah ya taimake ku amin nagode shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.